assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu dare ne na asabar 24 ga watan jima'ad al-akhir hijar mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da da talatin bakwai, daidai da ɗaya ga watan april shekara ta 2016 wannan shine kasar na hamsin daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin hikmatun minat tarih ma baina wafatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ila maqtal al-husayn radiyallahu anhu sanata ihda wa sittina hijriya wallafan usman bin muhammad al-khamis Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan yan uwa ba su manta ba har yanzu malam yana mana bayani a gaban da ya kira da ahammul ahdas ko mafi mahimmancin abubuwan da suka faru a lokacin khalifancin khalifa na biyu sayyidina umar dan khattab Allah ya kara mashi yarda daga cikin waɗannan mahimman abubuwan da suka faru akwai waƙa'atu na hawant yaƙin na hawant gari ne wanda farisawa wanda dama can su makiya ne an yi alƙawura da su alƙawura da dama ya lal'asaf sai suka bi sai suka warware wannan alkawarin da aka yi da su baki ɗaya ina fatan kun gano wannan da kyau duk wani alkawari da aka yi da waɗannan mutane sai na umar ya gano cewa sun sauka akan hanya to ne ya dinga aikawa ana ta fada da su ana fada da su har zuwa dai ƙarshe allah maɗaukin sarki ya kwantar da su to mun fara jin irin yadda aka fara gwabza wannan yaƙi na nahawant kuma mu duka nan muna da matsaniyan kwamandan yakin sunan shi nu'man bin mukarrin al-muzani kuma mun ji irin yadda ya tsara yakin a farko waɗannan kafirai na farisawa sun ƙi fitowa daga cikin ganuwansu amma saboda gogewa da ƙwarewa na yaƙi da sanin salo na tsokano abokin gaba ulaiha al'asadi shi ba da shawarar yadda aka yi misalin ka je ka samu yara waɗanda suke 'yan ƙara-ƙara ke cako masu kama gafiya idan gafiya ya shige rami kai babba sai ka ce to shi kenan ya tsira amma shi ɗan ƙara-ƙara zai ce a nemo ruwa a zuba barkono a ciki a zuba in yi zuba bokita ɗaya bokiti biyu bokiti uku in ya ga alamar ruwan bai dawo ba kuma ita ba ta fito ba sai ce a kona ramin da ya bulle ya sani sai fara neman kewaye amma ya zama bokiti ɗaya biyu zuwa na uku za ta fito kun fahimci wannan da kyau ko to shi tulaiha al'asadi shi ya san menene ke wajen sau da ya taba tawaye ai kasan kana son ka gano ɗan tawaye ka nemi tsohon ɗan tawaye ka haɗa shi da shi kuma mun ji abin da sayyidina umar ya bar wasiya dangane da shi ko ya yi amfani mun kwana ne inda mala ya ce wa kana kada ausa bi zalik ulaiha mun ji cewa ya yi shahada ko kuma bayan da ya shahada wanda ya ɗauki tutan yaki har allah maɗaukin sarki ba da nasarar yaki a hannun shi shine huzaifatu bin al-yaman haka ne to shine sai mala ya ce wa kana shi annu'uman dama can kada ausa bi zalika ya bar wasicin cewa idan ya yi shahada to wanda zai ɗauki tuta ya jagoranci wannan tafiya baki ɗaya shine huzaifa dan yaman to ya kamata mu natsu wani sai ce to don me ba ba tulaiha ba ai shi ya ba da dabarin yaƙin da aka yi nasara kuma don me gasa khalid ga su mugera ga na ga ne duk mutumin da ya shigo addini ko ya shigo da zimman addini zai ba ya zo neman mukami ba ne don ka zo neman mukami ne ire-iren ku ne wanda kuke haifar ma addini da matsala an gano wannan da kyau ko 'yan neman matsayi 'yan asammu 'yan mu samu kuɗi 'yan mai kaza duk waɗannan ba su da fa'ida cikin kowace irin tafiya Allah madaukin sarki taimake mu to shine sai malin yake gaya mana cewa shine Uman dan Muqarrin yace in qutiltu fal amiru ba'di Huzaifa in dai har an kashe ni to wanda zai zama jagoran yaki a baya bayana shine Huzaifa fa in qutila in aka kashe Huzaifa fa fulanun to bayan Huzaifa sai wani hatta adda saba'a har sai da kirga mutum bakwai daga wani sai wani sai wani akhiruhum al-mughira karshe mugira ne cikon na bakon an fahimci wannan da kyau ko ba wani gaugawa shi yanzu shine shugaba yana da daman da zai wannan tsarin ya karkasa ya sa kuma dole a bi sun makala sannan ya ce allahumma a azir dinaka allah ka buwa yadda addininka wansuru ibadak Allah ka taimaki bayinka waje alin nu'uman awwala shahidin yau ka sanya nu'uman shine farkon wanda zai fara shahada a yau ala izazi dinika saboda ɗaukaka addininka da kuma buwayar da shi wa nasiru ibadika da kuma taimakon bayan ka muminai waɗanda suke bauta maka ka ɗauki ran wannan bawa naka nu'uman a matsayin jagoran da ya tsaya wajen ganin addininka yayi gaba kun gano wannan da ke ku kun ga ya roki Allah ai nasara amma kuma ya roki Allah shahada su waɗannan bayan Allah na ƙwarai haka Allah maɗaukin sarki su duniyan nan ba damun su ta yi ba kun gane su abin da suke fata shine aikinsu a nan yayi kyau sannan makomansu a lahira ya kyau amma kai ne kake ƙoƙarin kullum me za ka zama menene za ka samu to wai menene menene duk ka gama samun abin da za ka samu ana bude kiyama kuma a ta yanka kai ka wuta me yi amfanin tarin da kai yanzu yana shugaba ne ba wani ana yaƙi ne shugaba ba ita ayarin tafiyan gaba ɗin shi ne shugaba ana yaƙi ba a yaƙi dai shi ne shugaba duk abin da za a shi ne mai faɗa a ci amma yana roƙon allah maɗaukin sarki mai kyakkyawan cikawa an fahimci wannan da kyau ko wakila wasu malamai suka ce balƙala ai ga addu'an da ya yi cewa yi allahumma inni as'aluka an taƙarra yau ma bi fatihi allah maɗaukin sarki a yau ina roƙonka ka faranta raina in ga an yi nasara akan wannan makiyan ya kono fihi izzal islam wanda wannan ya zama shine izzul islami ɗaukaka ga addini wa qabidni shahida kuma ka ɗauki raina ina matsayin shahidi addu'a uku yi Allah ka bada nasara a ci garan nan da yaki ka taimaki bayinka sannan ni ka bari in ga wannan nasaran da idona sannan ka ɗauki na matsayin shahidi an fahimci wannan da kyau ku kaga shine kakkamanta rabanka na duniya wabtagi fi ma ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik kaga bayi masa addu'a sauran sojojin shi sauran talakawan shi wanda yake jagorantar su bai makan shi kade ba yema gayya yema addini sannan yema kan shi Allah ya taimake mu falamma aqarra Allahu aynan uman uman bil fatihi yayin da Allah maɗaukin sarki ya faranta ran Oman da ganin wannan nasara istajaba lahu sai Allah ya karɓa da'an shi faƙutila shahidan A kashe shi shahidi me yasa ya rasu mala yace, ce zulika bihi farasuhu yana haye da dokin shi ne yana zabara yana kai hari kawai sai dokin sai ya zame fasuri'a sai ya kayar da shi kun fahimci wannan da kyau ko yana faɗi sanda zai miƙe wanda daga cikin kakare sai ya harbe shi da kibiya kun ji yadda Allah ya ɗaga shi ya fifita shi ya mai baiwan shahada ke wakila bal rumiya bisa hamin wasu ka ce harbin shi aka yi da kibiya fi hasiratihi a nan ɗin shi a daidai ƙasan cibiyar shi faƙatalahu a nan take yana faɗi kawai sai mutu fasajahu akhuhu nu'aymun bi thawbin nan take dan uwan shi kanin shi mai suna nu'aym sai ya dauki wani yadi ko wani bargo sai ya lullube shi wa akhadha raya qabla an taqa'a ai yana rike da tuta ne ko kafin tutan ta kai kasa dan uwan ya caba tutan tutan annabi ba za ta kai ƙasa ba kun fahimci wannan da kyau ko qabla an taqa'a kafin ta kai ƙasa wa nawalaha huzaifa yana cafe ta sai huzaifa ya karɓa, in mika ma huzaifa fa akhadha huzaifa ya ansa wa taqaddama ila mawdi'in nu'man sai koma fagen da nu'man yake da umarni da tsara dabarbarin yaki wata wata raka na'iman makanahu shi ko akhawata raka na'iman makanahu wa qala lahumul Mugera lokacin da shi na'im ɗan uwan shi ga an kashe ɗan uwan shi ya mika tuta ga sabon komanda komanda ya koma matsayin shi shi kuma sai komo matsayin huzaifa kun gano wannan da kyau ku shi ne wata raka nu'aiman makanahu wa qala lahumul al nan da nan mugira sai saki hukunci yace iktumu masaba amerikum ku ɓoye abin da ya samu shugabanku hatta nan ta dira ma Allahu fina mu tsaya mu ga wai wani yanayi Allah zai yi don mu ne wa fihim da kuma al'amarin waɗannan makiya da muke karan batta da su li Allah ya hinnan nasu domin kar mutane su samu rauni ana cewa shugaba ya mutu sai sai me sai labas an gano wannan da kyau to a dafe maganar mutuwa Fakatatar suka yi ta faɗa falamma azlamal lail yayin da duhu ya yi in hazamal mushrikun sai mushrikai suka watsi wa zahabu suka tsere wala zimahumul muslimuna suna gudu musulmi na bin kun gano wannan da kyau ko suna gudu musulmi na bin bayansu a kama na kamawa a falli na fallewa a falla shi layara haka aka rika kama su da yawa ko wata kadiya guda daya wanda ina son ya zama kuna iya rike mana ita ana ta kama bursunonin yaƙi ina za ka yi bursunonin yaƙin nan eh madina za a kai su za ku zo ku je da aka yi da su akwai wata kadiya da makaranta ta a can baya an fahimci wannan to wannan abin ne da ya faru da suka watse suna gudu aka kakkawa bursunonin yakin za ku ci ku zo mu ci wadda khalal mushiriku na hamzan mushirkan nan suka shiga garin hamzan wal muslimu na fi asarihim musulmi na biye da su fanazalu alaiha suna shiga garin wa akhadhu ma haulaha duk wani abin da ke kewayen garin musulmi sai suka kwashe shi falamma ra'a zalika khasrawa shanum khasrawa shanum wani arne ne daga cikin manyan arna amintattu na sarki istamanahum nan da nan sai ne musu bashi aminci ma tamma zufar lil muslimin da musulmi suka tabbatar da nasara ta tabbata ja'alu yas'aluna an amirihim nu'man sai suka rika tambayin wai mai labarin sarkinsu jagoran yaƙi nu'man ne bin muqarrin za ku ji wannan me wani abin arziki zai zo da shi dan daga shiga da aka yi arba da shi kun gani aka dafe sai ce a sa cikin amana kun gani akwai magana ke Ina aka canza sabuwar gwamnati akwai ai ana samu daga cikin manya masu daddafe madafin iko na tsohuwar gwamnati eh ana samun sarke da wasu mukamai ko ba kowa ke ci cirewa barinsa ake yi sai komi ya gama tabbata tukuna idan aka ce an samu gwamnati wani na kaza an cire shi an cire shi an cire shi an cire shi kasan ba za ta yiwu ba wani da shi za a ƙara gwamnatin kuma ɗan adawa ne an fahimci wannan da kyau wani ma zai rubuto takarda ya ce ya bari a ce a'a ba yanzu ba akwai abin da muke bincike a kanka akwai su da yawa haka ake yi yanzu wannan ya ce a bashi amana an bashi to zauna kai sajan kula da shi aka ci gaba da aiki har sai da mulki ya tabbata yanzu an kwace garin na hawant gaba daya sai musulmi suka ba tambayin ya labarin sarkin yaƙi na umar <clears throat> faƙalar lahum a sai dan uwan shi ma'akal ya ce haza amirukum kada qarrallahu aynahu bil fatih wannan shugaban naku Allah ya faranta mai rai ya ga an ci nasarar yaki wa khutima lahu bish shahada kuma Allah madaukin sarki ya anshirin shi a matsayin shahidi fattabi'u huzaifa da gaba ɗayan ku kuma rama huzaifa baya wa dakhala al muslimuna nahawand yawmal waqa'a ba'da hazima a ranar da aka yi babban yakin aka yi aran gama musulmi suka shiga garin nahawand wahtawu ma fiha min al-amti'a duk wani kayan amfani suka tattara shi wa gairiha da sauran garuruwan da ke kewaye wa ma haulaha min al-aslabi wal athas da duk wasu kayan yaki da duk wasu kayan gida da duk wani kayan amfani da za a iya cin muriyan shi sai da musulmi suka tattaro shi wa jama'u ila sahibul aqabadi sai wanda Umar ya nado a matsayin wakilin shi wanda zai ansa humusi ana ce mashi sahibul aqabat wanda shi ke tattara waɗannan abubuwan ya lissafa sunan shi as-sa'ib bunul aqra wanta dara man bin hawant da ya tattar na wannan garin da aka shiga farko sai yake jiran sai an tattaro na hawan sannan a hada a kasa an fahimci wannan idan mutane ya zamanto kuna tare da waɗanda su duniya suka sa magaba za ku haɗu da matsala matsalar da za ku fuskanta tana da girma girmanta kuwa shi ne kaga yanzu an fata tattaro ganima ku wanda shi abin nan ke ran shi shi ne a samu kudi a samu kaza zai fara cewa to a raba ba shi sai ka ce an gama ne kun gano wani da kyau ku a raba a baka an gama ne dama naka ne za ka ce a fara baka wani abu naka ne in kuna tare da irin waɗannan waɗanda su dama bakinsu a baya bai san daɗi ba yanzu ne fara ganin daɗi ko sai sun wurga da tsarin sai kun yi da gasken gaske ina fatan kun gano wannan da kyau Allah ya taimake mu akwai bayani a gaba wa kana huzaifa qad falan minha a lokacin huzaifa sai ya raba wannan ganimar wa arsala al-baqi ma as-sa'ib bun al-aqra sauran abin da ya rage na humusi sai ya ba wakilin sayyidina Umar mai suna Sa'ib dan Aqra as-Saqafi wa kana katiban shi sakatare ne ya iya rubutu ya iya lissafi hasiban ko mutum ne wanda ya goge kware wajen lissafi arsalahu umar ilaihim umar ne ta da shi ya turo shi wajensu wa qala lahu yace in fataha Allahu alaikum faqsim alal Musulmina. idan har Allah ya bada nasara aka cina hawin da yaki aka raba ganima ga musulmi to kai ka zo mana da nasu kuwa dauki nashi wa khuzul humus kai sai ka ɗauki humus ka kawo mana na wannan na gwamnati sauran kashi hudu na waye na sojoji ne wa in halaka haza hadal jaish amma idan aka yi yaƙi aka karkashe wannan rundunan baki ɗaya fazhab kai tafiyanka fa batonul ard khairun min dhahriha karka yadda ka dawo nan me yake nufi a ci gaba da yaƙi da shi har sai an kashe shi ya shiga ƙarƙashin ƙasa ya fi mai da ya rayu a bayan ƙasa haka yake jama'a an fahimci wannan da ke ku. su sabon annabi da suke gugar mayan daga addini ba ba sun rayu ne don su wannan ba sun rayu don sadi gani Allah ba don wannan ba ne shi sa Allah maɗaukin sarki ya koro masu duniyan gata nan ma Allah ba take gabansu ba an fahimta kuma ka kalli duk mutumin da ya ɗauki duniya ba komi ba sai Allah ya koro mai duniyan tana neman shi ya mai da ba kowa ba amma a lokacin da ka ɗauki duniya ita kake nema ko za ka sha mamaki dai ya ishe wa misali ku kalli malam abubakar gumi duniyan nan ba ta zo mai ta yi saranda amma tsakanin da Allah ya damu da ita yadda Allah ya mai rufin asiri an gano wannan da kyau ko ku kalli malam albani irin yadda Allah ya mai rufin asiri duniyan ta zo fa gaba ɗaya ta gama sumewa a gaban shi amma ya tattara ta gaba ɗaya watsar ba ta ita yake yi ba jin da Allah ya rafa mashi asiri amma wallahi duk mutumin da kokari yake yi wai shi yanzu ya zai kokari a dan tattala yan dubi-dubi ga suna tasowa karfa a waye gari samu matsala dama sanda ka zo duniya da wannan ka zo sanda suka zo da shi suka zo tara wanda kake dama wa ke tattara mutum ya tara ba Allah ba ka hankali kai baka taba ganin mutum ya mallaki wajen zama ko abin hawa ko jali a kasuwa yana kula da abin yana ta gogoriyo kuma aka waye gari abin ya kwace ba ana ga ko ba yi in Allah madaukin sarki ga daman kwace dukiya a hannunka wallahi alazim yafi zuba ruwa a bokiti sauran sauka miliyan ɗaya kake da ita misali in Allah ya ga daman warga za ta kai da kanka ne za ka ɗauki biyar ka zuba ta a wata harka kana tsammanin harkan ta nuna kawai sai ga sun tififfike sun tafi a guje ka sheƙa za ka je kamo su kafin ka dawo uku sun yi nan saura nawa eh kafin ka dawo bin wancan ukun kana zuwa sai ka tadda biyu ne ta kuma ta yi nan ina ga mutum ya koma kuma ya rasa yadda zai ai ba hikiman ka ba dabaran ka tsaya ma Allah sai Allah ya tsaya maka man kana ganin wai hikiman ka ne ai wayan ka ne ai kwazon ka ne ai dabaran ka ne wallahi a zuba mu gani Allah madaukin sarki ya kiyaye a fagaran a kasan nan ne fa aka wani professor ne kuma gwamno ne ta wata jaha bai kwanta ya mutu ba sai da aka sanya hulan neman taimako a coci ana neman taimakon da za a yi mai magani bai da lafiya mai amfanin wannan shi sa jama'a dukiya katta zama tarihi muku ido a duk abin da za ku yi ya kasance addini da mutunci shi ke gaba daga sanda kuka gabatar da duniya a gaba ku za ku sha mamaki Allah ya rufa mana asiri qala sa'ib sa'ib yace falamma fatahallahu Allahu alal musulmina, ahdara al farisiyu a saftaini lokacin da aka ci wannan gari da yaƙi sai wancan ba Farisan da ya nemi a bashi amana sai kawo su buhuna guda biyu allazaini audahuma indahu nuhairajan wanda nukhairajan ya ɗauka ya bashi ajiya fa'iza ma ana buɗe wannan buhuna guda biyu ai ba abin da ke ciki illa al-lu'lu'u wa zabar jadi wa yaqut kayan arziki dukiya ɗanyen dukiya lu'lu'i zabar jadi yaƙut suke ciki zankane falamma faragad min al-qisma da gama rabo ihtimalat huma ma'i sai shi ibn al-muqarrin ne ce sai na ɗauko a ibn al-aqra ce sai na ɗauko wannan dukiyar wa qadimtu ala umar ya taho wajen umar da shi in kai ne a hanya in ba sa aka yi ba za ka ɗan duba inda zaka ka ɓoye saura ba haka dan haka suke ɗauka suke wai da ha'inci da yaudara da cin amana za a yi nasara ne a zamanin annaba an taba yin wannan fa mutum ne annabi ya aike shi wani gari ya ce je ka an mana mana ma mutanen gari ka ya sheka ya tafi yana zuwa suka tattara dukiya gaba ɗaya na zakka suka bashi sai suka ɗiba 'yan awaki guda biyu da ɗan hatsi da ɗan kuɗi suka ce kuma ga naka ce. da ya tawaye ce ya rasulallah ga zakkanka da kayayyaki keni na an so kuma wannan da ya suka ce wannan aɗan sharuwa wannan na wani annabi ce don me baka zauna gidan uwarka an baka ba caɗa mana mu. in kana aiki a wani waje fa ana biyan ka albashi duk wani abin da aka baka sakamakon wannan abin na wannan wajen ne ba naka ba ne to wani ce haka yake <laughs> babban magana kenan shi yasa idan aka samu canjin gwamnati duk wanda ya san zai ce ai lokaci kaza ai an zo an mana wani kyauta kaza da mana da abubu sosai kuwa wannan billahi al'adim ko daga kafa babu kuma an kusa Allah maɗaukin sarki ya samu dace to shine sai yake cewa wa kana kada qadara waka'a fa Sai yatamalmalu na Umar Kasan mutum ne mai hangen nesa a lokacin kada kaddarar waka'a ya kaddara aidi da kai aka komo ba za a wuce kwana kaza ba an buga kun gani ya kaddara ai an riga an kara to fa bata umar ya kwana ya tammalmalu yana ƙoƙarin neman labari wa ya kuruji wa ya tawakka'ul akhbar neman labari kiwai mai ke faruwa da mu ne na huma rajulun minal musulmi na kada kharaja umar na can yana neman labari sai wani mutum daga cikin musulmi kurda kiyayen da ake bada labari wani mutum daga cikin musulmi shi kuma ya tafi wani bukatan shi fiye ba da hawa iji kun gane wata bukata na shi ta kai shi bayan gari can faraja ilal madina lailan sanda ya tashi dawowa ya dawo madina cikin dare ne kamar bihiyar rakibun yana cikin tafiya kawai sai ga wani mutum akan doki zai wuce shi sai wannan mutumin madina sai ya tambaye shi ne fasa alahu min aina akabal cewa allah da allah daga ina kake faƙala sai ce min nahawand daga nahawand nake wa akhbarahu bil fatihi sai ba shi labari ai nasara musulmi sun yi nasara kan waɗannan arnan amma waƙutulan nu'umanu an kashe nu'uman falamma asbahar rajulu ta haddasa bi haza ba'a da talatin minal waƙa'a sai ba da labari ya ce yaƙi-yaƙi uku aka yi kuma an cinna hawan da yaƙi kuma ma an kashe amirul jeshi fa balagal khabar umar sai labari ya zo ma umar fasa allahu umar ya kira mutum ya tambaye shi fa akhbarahu ya shi labari tsab yadda ya ga mutumin da yadda mutumin ya ba da labari da komi na yakin yadda aka kara na farko a ranar farko karawa na biyu a ranar na biyu karawa na uku a rana na uku komi sai da mutumin ya ba da labari har yadda aka tattara dukiya aka raba duk sai da ya ba da labari umar na jin wannan faƙala ya ce zalika baridul jinni wannan ba mutum ba ne ɗan sakon aljanu ne wanda daga cikin muminan aljanu ne da ya ga abin da ya faru ya ji daɗi shi ne keto a guji ƙafa mai na ban baki ba su kuwa yake yana zaburan doki yana ganin wani ya gaya mai ya san labari zai kai cikin gari sai ya koma kawai wani zai ce ya umar ya gane wannan duk mutumin da ya shiga aka kara wannan yaƙi da shi a wannan lokaci in cikin musulmi yake yana can maganan ganima ba zai bar wannan ganiman ya zo ba da labari a nan ba kun ji gogewa na umar ku in kuma cikin kafirai yake ko dai yana cikin bursunonin yaƙi ko yana can ya dafa diddigi ya gudu ba zai taɓa yiwuwa ba in kuma wannan yaƙin bai taɓa su ba ba yadda za a yi kuma ya zo ba da labari saboda nisan garin nahawand da madina ba zai yi an yakin ɗazu kuma wai cikin dare yanzu a samu labari ba wannan ba zai taɓa yiwa ba misali a ce lokacin da ba mota ba babur ba jirgi ba waya ba komi a ce wai an yi rigima ɗazu-ɗazu a Legas, wai yanzu yanzu nan mutum na bada labari a maiduguri zai yiwu a kwana biyu zai yiwu a kwana biyar ma zai yiwu ne ya za a iya ba da labari ai sai an ɗauki wani kwanaki kuwa abinda umar ya auna ke ne ce kai wannan ɗan saƙon aljanu ne kajin manya masu firasa ko allah ya sa mu shi sun ma kadimal barid ba da zalika sannan ɗan saƙon umar sai yi iso fa akhbarahu bima yasurruhu ya ba umar labarin abin da kawai zai faranta mai rene kasan ya ba da labari an kashe nu'uman to matsala ne ka san duk wani shugaba ko duk wani jagora yana da wasu 'yan gani kashe shi wanda sun fahimce shi ɗari bisa ɗari to su nu'uman ne na umar a ce an kashe nu'uman ɗan mukarrin almuzani wanda ya ba umar wannan labari ba karan bata ma umar rezi yasa in ka zo za ka ba mutum labari in ka zo ka ba shi labarin da zai faranta mai rai kar ka zo mai da labarin damuwa a farko ba a haka kun gano wannan da kyau ku sai gaya ma umar bi ma ya sirru walam ya khabirhu bi katlin nu'man sai bai bashi labarin kashe nu'man ba qala sa'i da umar min gadi to bayan da garin Allah ya waye aka ƙara kwana aka tashi sai umar ya ƙara fita bayan gari ya tawakka al yana da ƙarin neman labarai qala fa ataituhu sai shi sa'ib ɗan akra sai ya taho faƙala sai ce mawara ak mai kabaro bayanka in kai ne sai gaji kudi kudi kudi kudi kudi akwai kudi a wajen nan kun gano wannan da kyau ku a shi ba haka yake ba mawara ak umar abin da ya fi damun shi ne musulmi da ke wajen mai kabaro bayanka faƙulta sa'ib ya ce ma umar khairan ya amiral ma'umini alkhairi ne fatahallahu alaik Allah madaukin sarki ya baka nasara ka bude wannan gari wa a'zamal fatahu sannan fatahin ya zama babban fatahi ne nasara ne ba na wasa ba ba garin da ya saura a hannun kafirai an yi wusu-wusu da su gari duka ya komo hannun musulmi wastashhadun nu'man ibn muqarrin kuma nu'man yayi shahada qala umar umar yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sun mabaka kun sa asaran da aka yi annu'uman ɗan mukarrin ka ɗauko irin abubakar gunu dubu ɗaya ka ɗauko irin jafar dubu ɗaya ka ɗauko irin albani dubu ɗaya ka haɗa ba su kai shi ina son ran da kashe jafar ya kaji a ranka ran da kashe albani ya kaji a ranka ran da aka ce abubakar gumi ya rasu ya kaji a ranka umar dole gigi ta hankalin shi tashi amma abin mamaki mafi yawancin musulmi da suke nan ko labarin umar dan mukarni almuzani ba a ma da shi sai da aka zo wannan bayanin wani bai taba jin shi ba sai yau haka makali yana da daraja a musulunci ne ta muku magana kan kada ku sa ku neman ɗaukaka neman suna neman kaza dan Allah idan ɗaukaka da neman suna da wani abin kirki ne Allah maɗaukin sarki ya ba maroƙa? Hmm? yanzu ina gana akwai mutumin da ban zaton akwai a nan kusa dai za ka samar da wanda yake neman suna kuma ya samu sunan da ya kai michael jackson akwai? in akwai ka gaya mu in zai wasa kafin wasan da wata shi da tiket ɗin wasan ya ƙare ana ga goba yi in yi aji cewa rana kaza ga watan kaza zai wasa a ƙasa kaza to kafin wata shida ranar wasan tiket ɗin da aka buga na za a sai da aje kallon wasan shi ya ƙari saboda farin jini saboda shahara yake nema da a shahara michael ya shahara in wani abu ne kake nema na bunƙasa yau ina wannan shahararren na south africa nelson mandela mandela bai shahara ba kuma duka waɗannan suna fuskantar ƙibla ne ko sa juya mata baya allah ya shahara su jawabu ne miyar dan allah kawai wallahi dan allah shine kadai abinda mutum zai biya tsira ma wata shahara in ta samu mika ba gara rashinta da ita ba gina ba ma maki rije sanadiyar shigan ka wuta in na karanta wannan ayancin alkur'ani sai hankali na tashi kuma ya kawo da kuma ku ya rika tashi bari mai shi yaron damu Allah ne ba cikin Kur'ani ya ce inna qaruna kana min ƙomi Musa qaruna daga cikin jama'an Musa yake na hannun daman Musa ne amma fa fabaga alaihim kuɗi na zuwa kawai sai juya masa baya gane wannan da ke ku shi yasa wani baka gane true kalo nashi yanda yake na hakika sai kudi ya zo ko mulki yanzu lokacin za a gane mutum ga yanda yake in kana da wayo sai ka jira shi in Allah ya tsawaita rayuwanku in mulkin ya kare sai ka ce to shikenan ka zo mu ci gaba da abotanmu <laughs> an bayyance wannan da kyau ku wani babban mutum a nan jihar kaduna ya gaya mu yake ba labarin mahaifin shi ya ce mahaifin shi ne aka ba shi mukami a gwamnati ya ce kofar gidansu kullum cike yake dare da rana safa da yamma ana nan ran nan sai aka zo ko bincike ne ko wani abu na manta abin da ya faɗi sai aka janye mukamu mahaifinsu da ya fito kofar gida ranar ba kowa kowa ya watsi kwana ɗaya kwana biyu ko wata ɗaya ne ko wata biyu sai aka dawo da mukamin haba ai mutanen sai suka dawo yayin wannan babban mutum da ke bar labari sai ya fito zai kore su sai mafi ya ce ba su sun biyo su ne ba ni suka biyo ba kwanakin baya da na zaman ni ne ai kaga ba su amma da mukamin ya dawo ai sun dawo haka ne duk wanda ya juya maka baya sakamakon mukami ka bar shi ko dai mukamin ya sallace ko a an shi ko wani abu da ya faru haka sai ka ce to zo mu ci gaba da abotanmu na baya ina fatan kun gane shi za karka nemi shahara Allah ya shahara inda abin arziki ne inda abin arziki ne mumine kadai Allah zai ma abin da yake abin arziki a duniyar nan me shine imani inna allaha yu'ti ad-dunya liman yuhibbu wali man la Allah zai iya baka duniya in yana son ka in bai son ka ma sai ya baka yace wala yutal imana illa man yuhibbu kana sako sai Allah ya jawo ka ya baka mukami yanzu wannan asiban jo din nan wai san shi in ba mutanen Lagos ba wai san shi amma yanzu gashi duk duniya san shi dare ɗaya Allah ya bature a Allah ba kenan kun fahimci wannan da kyau Allah nan Allah madaukin sarki ya sa mu dace to kun dai ga ba san wannan ba <clears throat> amma jin da kuma Allah ya ɗaga shi walamma qadima sabiyun hawant ana nan yayin da zo da bursunonin yakin da kawo on hawant aka iso da su madina ja'ala abu a gulamul mugera kun tana sai abu lu'ula'a <clears throat> ba wannan na mugera dan shu'uba ya rika la yalqa minhum sagiran illa masaha ra'sahu in yayi karamin yaro sai ya shafi kanshi wa baka ya kuka <clears throat> wa qala lahu yace akala umar kabidi umar ya cinye hantata wa kana min nahawand shi abu lu'lu'a dan garin nahawand ne fa asaratuhu rum sai ruma suka kama shi a matsayin bursunan yaki ayyama faris ran da aka yakin rumawa da farisawa wa zai tuna yakin ƙurani <clears throat> ya ba mu labarin alif lami gulibatin rum ai shahararren yaƙi ne ran da aka yi wannan yakin rana aka kama abu lu'ulu'a ruma suka kama shi an bayyance wannan da kyau to shine sai ya ce wa asaratul muslimuna minar rum sanda musulmi suka yaƙi rumawa sai suka kama abu lu'ulu a su ma kun gano wannan da kyau ko ba ila haisu su biya. to sai musulmi suka rika danganta abu a wanda ya kashe sai na Umar a inda suka kama shi suna ce mashi abu a ta Arrumi. amma asalin shi almeye alfarisi arumi wakanan musulmi wa yi al-muslimuna fatihan na hawant musulmi suna kiran wannan yaki na Hawant. fathul futuh fatahin fatahi nasara kan nasara li'annahu lam yakul lil furs ba'dahu ijtima'un saboda bayan wannan yakin arnan rufar sawo ba su ƙara haɗa gari ba kun gano wannan da ke ku wa malakal muslimuna biladahum musulmi suka cinye garin su tun wancan lokacin to wannan kiyayya da suke da shi ga musulmi da musulunci shine fa har yau yake ci shi sa da suka cafi shi'a suka rike ta gam ba su sake ta ba duk wani musulmi cin mutuncin suke suna batance gare shi ina ganin anan ne muka karanta ko ko ku a cikin karatun sharo sunna ɗaukan abu a almajusi suke a matsayin mai wani gwarzo har ma mashhadi bara suka bude babba suna kiran shi baba baba shaja'uddin ana aka yi kuwa can anan ne ku baba shaja'uddin mun karanta kwarzanta ya suke duk wanda ya musulunci wata illa ko ya ci amanan musulmi to sai su ja shi a jika haka suke mutanen wajen kuma duk wani kawarijinci da ko ga ya taso ya nasara a waje ko ku natsu sai ku sa tabaran hangen nesa zai kawo muku nesa kusa za ku gano wallahi akwai hannun 'yan shi'a an gani za ku yi mamaki wai a ina ne hawari suke ɓoye makaman da suke kai hari da su a an aka matsa bincike za a gano in aka matsa bincike a ina ne makamansu suke ɓoyewa ba a iya ganowa da larabci sunansa khawarij da hausa sunansu yawwa ashe kuna da wayewan kai wallahi a ina ne wasu ke ɓoye makamansu a gidajensu ne a ina ne a wannan tambaye jami'an tsoro su jami'an tsaro za su sani duk garin da ke da shi'a to Allah ya kyauta Allah ya kiyaye kuma bala'i ba zai mutu ba in dai akwai 'yan shi'a a waje ina haska muku wata magana ne da za mu zo za mu karanta a tarihin sayyidina usman wata magana ce mai daraja mai tsadan gaske wanda ya kamata a ce mu ya zamanto muna da wayewa wayewa ko ba ɗan karami ba an fahimci wannan da kyau ko in ko ba haka ba ba mu waye ba ko to abin da ya ci mu a maiduguri da yobe da adamawa ya zo yi mugun ɓanna a kaduna da ina da kano da wasu ɓangarori na bauchi eh, taraba gombe bauchi eh, wannan eh, plateau da wani bangare na abuja wallahi wannan sunan shi wasan yara in shi a suka fara nasu kuma kafin su fara da sunan wani abu za su fara don su dama haka suke idan aka samu wani tsagera ya yi hunkuro yana fada da ahalus sunna to shi'a ne ke sportin ne shi da kudi da makamai da ɓoye mashi kayan faɗin shi da yan an biyo shi kuma su ɓoye shi haka wasu ga ah, to ya mu ba ruwanmu da wannan abubuwa kafin a cimma inda suke sun gama haddasa ɓanna iri-iri yadda kafin su yunkuro su nasu waɗanda suke mara ma baya sun gama ligi-ligi da duk wanda ba su so haka suke za mu zo za mu karanta za ku ci kuma kafin nan za a samu tsagera su rika yawo da batanci da ƙarya da sharri da yarfe da ƙazafi akan waɗanda kuke ganin su da mutunci yanzu misali misali don Allah jama'a ko da mutum dai a ce ba a haife shi ba jiya ne aka haife shi amma da inda ya iya jin magana kuma ya iya jin wa'az aka sun ya mai kasa ɗin malam jafar dan Allah inda kai kana da adalci kai ko dan iska ne kai kar ma kai adalcin kai adalcin ka zama dan iska amma dai ka ji Jafar a ce wai mutum ya bude baki a yau yana kokarin ya ci zarafin malam Jafar yana cewa wai in Jafar ya dawo duniyan nan ba zai iya awon salafiya ba wallahi malam sai aka lono babban malami sai a zunduma mai karya a ce shi ya faɗa yanzu abin da ake so abubuwa guda uku ake son a cimma a cikin maganan nan gaji magana ka daina barinta tana tafiya haka kawai magana na da mahimmanci yanzu abin da ake so in kai matashi ne a suna sunna ai jafar na baka sha'awa yana birge ka me yasa don kana amfana da shi to yanzu a nuna maka jafar nan fa rayuwan da yi a baya ba kuma da awon lafiya yau da ma zai dawo duniyan nan ba ma da awon salafiya zai ba saboda haka duk abin da kake amfana da shi ma ka dena kaji daya na biyu ɗaliban jafar da masoya jafar ana ƙoƙarin a haɗa su faɗa da gaba da ɗaliban wancan babban malami ɗan uwan da awon jafar da ake makaryen ya faɗi kasa kun gano wannan da kyau ku kenan a lokaci ɗaya su waɗannan hawari jawon ko waɗannan masu ruwan 'yan Shi'a sun haɗa ahalus sunna salafawa faɗa isu isu a lokaci ɗaya waɗannan ɗaliban wannan babban malami da yake makarin ya faɗi magana za su daina girmama jafar da duk wa'azin jafar su ma waɗancan za su daina girmama maganan wancan babban malamin da duk wa'azin shi kun gano wannan da kyau ko su kuma waɗanda suke yin tsaka tsakiya ne da suka yi da magana za su daina amfani da jafar kwata-kwata sai a waye gari kanku kai ko ina hawar jawa sun murkushe malamanku da suka gabata karatun su bai da amfani don su cimma manufan da suke da shi amma a lokacin nan za su nuna muku su ne masu rikon amana su ne suka iya su ne suka yaza amma ana tafiya ɗaya biyu sai a kamo wani malami babba wanda ko kun san shi mai mutunci ne da ilimi da addini sai a ciwo kwallon shi a ce wannan ba mutumin kirki ba ne misali yanzu dai kana rayuwa a najeriyance dai in dai ba dai wani abu na batan basira ko duhun kai ba ban tunanin kana ahalu sunna za ka ce bella ya ba mutumin kirki ba ne A ba na zaton haka don ina kyauta zaton idan aka zuba alheran bello ya ba a ma'auni aka zuba kurakuran shi tun da shi ba annabi ba ne ƙila alheran shi dai sirin jayi na banzan ai in ka ɗauko malam sa'idi mai kwano ka sa shi a ma'auni ƙila ya zama haka ko da ta isa alfantani amma wani sai ce maka ai waɗannan ma mutanen banza ne ba mutanen sai ka ce to to to shikenan ai ba gaddama ko waye mutumin girki kai kuma wane ne zai jar ɗin da za a karɓa kai jama kuna fahimtar irin wannan ƙidahumanci da ƙoƙarin fasa da awon ahalus sunna don yanzu misali a irin wannan yanayi in ka kwashe waɗannan malamai a cikin da'awar suna ka taɗe masu kafa ka kayar da su wa ka bar ma musulmi jama'a wa ka bar ma in akwai ka gaya min inda ka cire albani ka cire jafar kuma waɗannan sun tafi a yanzu waɗanda suke raye suna daga cikin jigogin da'awan salafiyanci a afirka baki ɗaya to sai ka kwashe waɗanda sai ka ce a duk ma mutanen banza ne duk ma ba mutanen kirki ba ne anya babu jinin shi'a ko hawar ci a cikin wannan to yana daga abin da ake nike muku ishara za mu zo za mu karanta za ku zo za ku ci wallahi malam ɗazu ne da asuba muka karanta a cikin littafin al'ulu'u marjan abdullahi dan obai dan salul ya kwanta ya mutu haka ne da ya kwanta ya mutu dan shi ya zo ya ce ma annabi riganka nike so ka bana ai mababal kafani da shi to ina ganin a cikin musulmi aka ware ɗaiɗaiɗaiɗai aka ce kowa ya zo da nashi kasan cutar wanda ɗan saluli ya mashi ina ganin wanda ake ma tafi yawa kuma tafi illa haka amma da yake annabi gogagge ne da iya da'awa sai tuba rigan sai bayar ya ce in kuma an gama kintsa shi a gaya manzan mai sallah a gama kintsa shi annabi ya zo mai sallah umar ya rike shi ya ce kallar rudin ya ce ba Allah yana kai masa sallah bai ce a isi ga fari aka hana ni shi ma ba hani ba ne zaɓi aka bin ko in yi ko kar in yi to na zaɓi in yi annabi ya mai sallan gawa dis umar suwaye suka bi kuna tsamman hawar jawon mu na yau waɗanda suka sa rigan sunna za su iya haka za su iya tsakaninku da Allah jama'ar annabi shin an ce mu koyi da annabi ne ko mu koyi da su a da Allah a da su ni dai wallahi da annabi da sahabbai zan yi koyi ila kuma haka ne ko to ku zo mu ba Allah da annabi kawai bisa fahimta annabi da sahabbai annabi ya isa makabartar ra'an an sa dan obayi a cikin kabari ya ce a fito da shi ya ƙara tuba rigan shi na biyu ya lullube shi da shi a jikin lakafani, ya mai addu'a ya mai addu'a ya tofe shi tun daga kai har ƙafa. sannan ya ce a mai da shi a ƙabarin, ya miƙe na mai addu'a malaman tarihi suka ce ya fi awa uku don Allah ya gafarta mashi yana gamawa aka ce to daga yau kaka ƙara wala ta salli ala ahadin minhum mata abada Allah fa yanke hukunci ne kawai wuta amma yanzu kana sallah kana azumi kana salati kana bin iyaye wani kawai zai danna ma kawai magana kawai ce a kyamace ka a guje ka bai fada dalili wai kana fada da shi na farko baka fada da Allah ba baka fada da Annabi Muhammadu ba baka fada da Alkur'ani ba baka fada da hadisi ba baka fada da Makka da Madina ba ko baka fada da iyayenka ba kana zaune lafiya dau a wai wani ne wai wai wai shi wai wai wai wai baka yadda shi babba bane kuma sai ka ce uban waye baka girman kasan wani karatun sai ka ajama nassi tukuna sai haka bawa mai shinkafa ya ce ka samu ashar guda uku ka adana sa Ka ce kawai so da bacin rana yanzu misali can ba rana ne ta ɓaci ba annabi ya ce dami me baka zauna gidan uwarka an kawo maka ba bayan da ka iya kaɗula ga za ka fasa hadisun annabi ne ya ɗauki wasu jajayen kayan alhari ne ya ba ali kawai sai ya ga alkawa an jima kawai ya ɗin su kawai ya yafo ya ce a martuka bi haza to waye isa ana ya fassara wannan hadisin hadisin na cikin bulugul maram a muka. me kenan a <laughs> ah, da Allah ba wanda ya iya fassara to babarka ce ta ce ka sawo wannan cikin ladabi kenan gano wani da kyau ko wallahi mutane su rika natsuwa su rika sa ma kansu shine iyayen sai ce ka rika shan ruwan alola ya ke nufi da ruwan alola ka yawaita filifilin kana da zafin rai don zafin ranka ba da shi Allah ce mu ibada ba cewa kai mu ba alkur'ani da hadisi a bisa fahimta annabi da amma zafin ranka in dai baka samu tarbiyya na kwarai ba matsala za a samu abin da ya faru kenan annabi lokacin da ya shekara sha uku a garin makka ya shekara goma a garin madina ƙarshen rayuwan shi sai aka samu ra'aitan nasa ya dukulu na fidin layi mutane suke ta shigo a cikin addini bai tarbiyyansu irin yadda ya tarbiyyar na farkon can ba kawai sai ya rasu to waɗannan da suka shigo wasu sun ga ana ta cin garuruwa da yaƙi kuɗi ya zo alherai ya zo ana ta abubuwa na gina musulunci sun zo su gwagwai wannan arzikin ne fa sai mai ba da arzikin sai kwanta sai rasu wasu sai suka yarda to haka wata take idan ƙarshen ta alheri ya zo wasu suka taho ma alherin idan jagoran bai tsawon rai ba to Allah ya kiyaye ku dai karanta tarihin annabi an yi ko ba a yi ba wallahi haka take faruwa domin watilkal ayyamu da dawo na ha bayanan nas idan ka hango irin wannan bala'in ya tinkaro al'umma ko to mai hankali abin da ya kama da shine sai itizal ya kauda kanshi ya janye jikin shi daga irin wannan fitinan shine abin da su Abdullahi dan Umar da sauran sahabbai suka yi zaman fitina ba su shiga ba sai suka janye jikin su kawai sai suka ci gaba da addini suka yi ta karantarwa shi yasa karatun su ya kawo mana nan an gano wannan da kyau ku abinda malaman musu albani su jafar suka yi kenan lokacin da izala suka dinga karo da juna izalan kaduna da Najos sai suka janye jikinsu sai su kuma suke ta karatu suna ta karantarwa shine karatun ya kawo mana nan sanda wancan fadin ya sallace to ba gashi ana ta addini ba eh su ma ɓangarorin duka guda biyu yanzu ba karantarwa ya dame su ba haka ake da sun shiga ciki ko da su ma suna cikin wancan hayaniyar har yanzu ina ganin kamar wasu ku sun fara gane inda muka samu gaba an gano wannan da kyau ku. Allah ya maku albarka mu koma hikima ma'ala ya ce wa fatih khalid bin walid radiyallahu anhu rasuwan khalid ibn walid a hijira na shekara 21 a shekaran da aka yi na hawan a khalid ya rasu amma ba fagen fama ya rasu an samu matsala kun gano wannan da kyau ku garma ta kare da sauran aiki mun gano wannan da kyau ku shi ne wani malami sanda aka ce albani yara sai ce network ya tsinki network din ya tsinki a an gama ai an samu matsala duk wanda zai maka wani bayani sai dai kawai ka an sadami da haƙuri kawai misali a ce mahaifiyanka ne dattijuwa za ta zauna ta ɓararraka miyan kubewa busasshiya <laughs> ka ci yau gobe jibi sai ka koma garinku wajen matanka taimaka kubewa busasshiya ka ci in ba ka yi sa'a ba sai an kai ka asibiti me yasa saboda wannan alibi da ka ci wancan ne ka ci asalin abinci haka ne ai girki sai tsoffi ko da duka suka aje maka kaci tsarki ya tabbata ga Allah gano da nake ko amma mu yan matan yanzu me suka iya alibidi ne kawai isa ga muna mun yi hubu hubu ku wannan ba su da damun shi wancan yana fama da wani ciwon suga wannan yana ba dicin alibidi ya haifar da shi na <laughs> ya sa dace mala ya ce kala khalid khalid ya ce wa huwa ala firashil maut yana kwance mutuwa ta gama lissafi gaba ɗaya za ta sungume shi sai ce lakada hadartu kaza wa kaza zahafan ya ce na halarci yaƙi kaza da kaza da ni aka yi aron gama wa ma fi jasadi shibirin ya ce babu ɗani ɗaya a jikina illa wa fihi darbatun bi saifin. face akwai tsaran takobi a jiki au qa'anatun bi rumhin ko sukan mashi au ramyatun bi samin ko harbin kibiya ba inda zaka taba na ba wannan wa ha ana amutu ala firashi hatfa anfi ce ku ji wai ni ne zan kwanta ummuta akan gado kama ya mutul ba'iru kaman yadda raƙumi ke mutuwa fala na mat'ayunul jubana Allah ka hana idan matsorata bacci Allah kakkabar matsoraci rinsa duk wani aran gama ya ce ni na kutsa ta kuma za mu zo za ku zo za ku ji a karatu mai gabire gabata a karatun da zai zo nan gaba wai wasu irin yaƙi-yaƙin khalid ji kai akwai fa yaƙin da in khalid ji aka ji labarin yana nan arnan gudu suke ba wasu kawai to sun yi saranda ne ba za su yadda su buga ba ba mun karanta da ku ba an je yaƙi khalid ya ce a ce ba shine komanda ba ana ji da khalid wallahi ba za su zo ba kai kaɗai gayya wa yi zan ma lailatum yuhuda ilayya rusu ya ce kaga dare da za a ce wai a wannan daren a kawo mu khalid fanfatsetsiyan ɗanyar budurwa a matsayin amaryan shi ya ce wannan daren bai ɗauke shi kaumi ba wala ubasharu ha bi gulamin ko a zo aiman bishara an haifan man ɗa namiji bi a habbi ilayya min lailatin ya ce waɗannan darare guda biyu ba dararen farin ciki ba ne ya ce bai kai daren da ni zan waye gari shadidatin jalet a cin wani dare da aka samu kai a cikin tsanani fi sariyatin minal muhajirin a ce ni zan jagoranci wasu muhajirai sabbihu bihimul ado muhajirin muhajirai ya ce usabbihu bihimul ado a ce zan waye gari mai asibanci a garin makiya ya ce na fi jin daɗin wannan daren a ce arna sun ƙura musulmi musulmi sun shiga cikin matsala a bani rundunan yaƙi na muhajirai da zan jagorance su mai tafiyan dare mu dare garin arnan nan sai dai su waye gari da asuba muna bayan garinsu ya ce a duniya ba abin da ke faranta mare kamar wannan amma kai ko so kake a ce budurwan nan da kake so kawai an ce an ɗaura aure yanzu ka tana ɗaki ka ce ta tabbata ce ta nuna ba kuma wata 'yan jaka na leda guda uku abokanka sun kawo maka abin ne a ciki a ce to zai da safe ce ya zai da zafi kai kuma ka fi jin daɗin wannan yinin ya ce ni kuma na fi jin daɗin a ce mun kai hari ga magabta sun kana son ka gaya ma khalid abin da ya fi so ka gaya mashi wannan amma gashi duk da yakin da ya je yau zai kwanta ya mutu a yana ashe ma ba ne mutuwa ba an gano wannan da kyau ba ne mutuwa ba ɗauki ba daɗi da faɗin gaskiya ba ne mutuwa ba bisa za mu tattauna wannan domin ga sha ƙarin bayanin da muka kawo Khalid bin walid bin mugera za mu zo za mu ji bayani game da Khalid ka gane cewa Khalid ba ƙaramin jarumi bane subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم